ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون sai muka yafe muku bayan kun tuba ba mu kama ku ba don ku gode wa Allah ta hanyar kyautata da'a da bauta gare shi